karka yadda da ƙanƙanin laifi duk abinda ake shiga cikinsa sannu sannu ake shiga cikinsa karka yadda da wannan abun bayi da yawa idan ka isa gare shi to za ka tinkari na gaba gare shi ne idan ka isa gaba ga wannan shi ma za ka tinkari na gaba gare shi ne idan abu zai bata maka lahirarka ka bar shi